ummi na Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi. Ya kuma na ganki da mukulli a hannu. Ni wallahi wannan direban naka ni mai na kore shi. A Ya sa ki kin kore direba? Me ya zafi haka da zaki kore shi? kawai dadi kenan daga fita mutumin nan ya ringa walar da ni yana ta ɓata min rai. Rigimaki tana da yawa wani. Tun saboda Allah rana tsaka mutum dan ya ɗan yi wani laifi sai a kore shi gaba ɗaya ba tare da bashi notice ba. Ai kamata yi idan mutum ya yi laifi sai a gaya masa laifinsa a ce masa wani abin da kake yi ba kyautu ba. Bawan Allah nan shekara da shekaru muna tare da shi. Yanzu in da kika sallame shi ina zai shiga. Dadi ai aiki ne zai iya samu a ko ina ni dai tun da yanzu ni na iya mota wallahi ba zan bari wani ya walar min da dadi na ba dan na fuskanci direban nan ya walar min da kai sosai daga yanzu ni da kaina zan ringa daukan ka in kai ka duk inda zaka je kuma zan dawo da kai har gida. Ke din? Eh. To Allah ya kyauta. Lalle ku wannan tuki na ki dai ban san yanda yake ba. To ni dai kin ga yanzu ba ta zan Kuma tunda dai kin zo yanzu mu shiga mu karya tukunna sai mu fita ko? shikenan dadi amma kafin wannan lokacin ma akwai magana mu dai je mu zauna magana eh shikenan mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qalu bala qad ja'ana nadira faka zabna wa qulna ma nazalallahu min shay'in anta illa wa dalalik haba ayyan haba me nayi maka me yasa kake mun wannan amrin girman Allah eh na katan gida ga masu gadi ga manya-manyan motoci fatin gida ba da masu wanke wanke ina ɗarka ɗarkan mutanen nan ɗaya na hagu na ɗaya na dama na shi ne zaka zo ka min haka yanzu ga kowa ya ɓace sura ke ba mata marin da kika kafta min kike ba ha kai na mara to dawa kika mara ina ce mai gadi na na a gidan uban na zama mai gadi ni da gidana tsakani da Allah anya ba aljanninki ne suka mare ni ba kamar an buga min katako ba aljanni bane wallahi da ba bar ni ko an ji daɗin nan wallahi mota aka zo da shi ana buɗe min gate wallahi zura gaskiya ina tsoron kada a ganin nan naki zuwa fa a zahiri zo su rika turbuɗa ni abin yayi yawa haba wai ke tsaya kin ma koyi sallah asuba sallar asuba hmm. an shiga wasu wasi ko an shiga rudani a'a ka ruɗa ni. Wani irin ka ruɗa ni? Tunani nake yi na mai. Biki ba kawai tun da kika shiga ruɗa ni ai ta bar baje. Asabar yau ko? Da ta shekaran jiya nake tambaye ki. Zuhura. Kin san na cikin wani hali. Tun sassafe na tashi, na tashi kin iki tashi, kin ga hannun wanka na shirya gashin zuwan tafi gurin aikin nan. Ke biki tashi ba. Yanzu na zabar na fita na tafi. Ki ce ban tsaya na sha na ci abincin ki ba. Ki dan tashi ki dan barra kamun shayin nan. Ki sallar asuba zan je in ga goggo. Okay. dan Allah ta kai ta mafarkin nan haka kar bala'in ya min yawa yanzu kin buga min katako kar ki je ki duro min da katafila a kaina tsakani da Allah in dai mafarki zai sa raka min wannan gabzar ai kin ga in jin samu matsala ni gwara ki daina baccin gaba ki da kai yi mana ya fi min sauki assalamu alaikum sai kin fito wannan bala'in ya yi ni na rantsi da Allah wannan wata irin rayuwa ce wannan a cikin mafarkin ma ba za ka bari in hawa mota an ji daɗi ba a cikin mafarkin ma ga wannan daular da na gani ba za ka bar ni ɗana ba ko kaɗan ne ka zo ka tashe ni a cikin gidan nan ma babu dan Allah zuka ba ta a ƙasa san eh, ko katin gina abadan dan Allah wannan ba yawa ce. yau ko a mafarkin ba sai ka bari na dandala arziki ba albarka. To ai so nake wa in kammala gyara idan kuka tashi ɗauka a dafa sai a dafa shi tsaf. Saboda ni fan ba ni na gyara waken nan ba hankali na ba kwanciya. Amma ku ga zura a gida kuma sukin ya aiki. <laughs> ka kyale zura, ta ji can da abin da ya dame ta so nake yanzu in yi in kammala in je in dan yi kailula in dan kwanta ne ma a huta ke kike sangarta ta kin ga yanzu ba sai da na tashi daga bacci garin mafarkin bakin ta je ta zura min mari a shaka take da zafin hannu yarinya istir da ita sai bala'in zafin hannu kin je na naji kuma tuna kuwa subhanallahi mari kuma sannu yawa kai ba daɗi wallahi ya na iya kin san da yake nima din abin da yasa nake son yin me mm. mai mu. yasa ce za ta karba aiki wai shi zai daina zuwa ita ce za ta zama yanzu ita ce shugaba to ba mu san da me za ta zo ba gwara na je ta zo a gaban ido na da abin da ta zo da shi mu san da za mu tare ta to to ubangijin Allah da alkhairi za ta zo yanzu ga wannan to ina ganin dai to wannan abin hannun shi ya tata ne wannan hannun jari dai Allah ya sa dai ta yi nasara duk kuɗin ki ke kare a siyan hannun jari to ya za a yi ni dai Allah ya sa dai ta kuɗi in huta in ba ta kuɗi ba akwai matsala a gaskiya ubangiji Allah ya bata barin san samu dan fita da dan kintsa dan sha sha yanzu ta. to shi kenan Allah sa ka fita a sa'a Allah ya muku da albarka ya ubangiji Allah saka mata burinta Thank you. don Allah don annabi ni a gidana da ashana ashanan ma na naira goma mai irin rayuwar su ga uban wanke wanke ga kuma yi datti Allah na tuba Allah Allah na tuba Allah wallahi ba ƙara nake kawowa ba kawai ina ina so in ji daɗi ne wallahi ban zo duniya sha wahala so nake ɗan kuɗin nan in hau motoci manya-manyan gida a dinga mun ana mun shara ana mun guga ana fita da ni ko wankan nema a man mai Allah dai hakuri wallahi akwai gaskiya a yi wallahi Na'am! ba kuɗi. gashi har mun karya. kuma ina ta so in fita baki gaya mun abin da ke so ki gaya hawa dadi sai da dai na san na fara faɗa maka magana ni gaskiya so na kiyo ka zauna a gida daga yau ka daina zuwa ofis kamfani ni ce da ringa zuwa ba kai ba to ikon Allah na san baka sani ba yau tun da asuba na yi sammako dalili ma yadda aka yi muka fita da direban nan kenan duk na je na zazzaga kamfani na ga yadda abubuwan suke ko me na ji daɗin haka amma kamata ya a ce mun je kamfanin tare na tattara ma'aikatan gaba ɗaya na gabatar da ke sannan kuma ne musu jawabai ne muke hannun uba ko ɗan na ga haka zai fi a gaskiya dadi ni fa yanzu gaskiya Allah na daina yadda da mutane mutane fa yanzu macijin kano ke ne hmm. ai gara kawai ne musu diran mikiya a nan ne zan gane mutane me suke aikatawa a cikin kamfanin nan idan wani abu mara kyau ne ma mutum yake aikatawa nan ne zan gani amma da zaran an sanar da su lokacin kafin wannan lokacin duk wani abu da mutum yake mara kyau zai yi ƙoƙari ya ga ya gyara ya rurrufe wannan abubuwan ya yi abu mai kyau amma yanzu idan na je ne musu zuwan bazata abin sai ya fi ikon Allah har yaushe kike wannan wayan haka Alhamdulillah. To na ji daɗi kuma haka nake so da Alhamdulillah. Duk wani wuƙa da nama na baki, ki je ki aiwatar da abin da ya kamata. Amin na gode sosai dadi Allah ya saka da alkhairi. Amin amin. In Allah yadda in kuma na je ni idan ma ta kama wani abu ne ya faru wanda sai na kira ka zan kira ka a waya za ka ci. To kuma yanzu shikenan haka zaki bani duk wannan kayan da na saka shikenan ba zan fita ba. A, to ba gashi ka yi kyau ba dadi, ai kawai ka zauna a gida ka huta abunka ya fi maka. To shi kenan. Shi kenan zan tafi dadi. Dadi, akwai abincin ka yana nan a ciki, duk lokacin da kake bukata, amma da akwai wani abu wanda baka gane ba, sai ka yi min magana. Sai na dawo. saka Allah yake lamarinsa wani lokacin abin dama ba dole sai kana da ɗa namiji ba ya mace ma in Allah ya azurta ka da ita sai kaga ta hutashe ka abubuwa to Allah ya musu albarka gaba alhamdulillah tsananin so na kewa tsananin so na kewa matata aso ake so aso aso zura haka wannan fa da kake gani magani ne na kambun baka na mayu na masu mugun idanu Shi ne nake maka Allah ya kare ka duk inda kai shiga haba zuhura zuhura hmm. yanzu fa kika daga hannu kika gaya wa Allah kuma sakin mun gumbuɗe gumbuɗe da bulbule bulbule ni kin san ma na san haƙi yasa ko sigari ba na ca ba wannan wani itace ne aka bani wani malami yace ina yin shi zai dinga to ni kin shikenan ya isa al'amfana haba zuhura haba zuhura Yau idan Allah ya ce wannan abin da ne da in burge ka, ina so Allah ya kare mun ga amma kuma sai ka ce wani dama an ce abin da ke karɓar kare ba. Ke kariya ce? haba zura ake mutunci kyakkyawar mata ta yi ba za su ta sau karnuka ba eh? to ai na su na zuka na zuka haka dan Allah na shaka alhamdulillah cikin ya jaka love you too kin san fanna da ke a office gwaran ta kar a samu matsala ɗaya? ko kallo kowa ni ni in banza an kallo ta ina da wannan tsuliliyar mata ta gida ba wanda zan yi i love you, love you too, too. See that note. Thank you. Ah. Bye bye. Zan jan ƙaro isassaka lungu da saƙo. Amarya. Na'am. Yeah.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 so aso ne aso shigar silar so shigar so Wani sabon lazumi kuma kika samu? Haba, gogo, haba gogo, gogo me yasa kike ma haka gogo tun da zai kika fito na dinga miki haka, haka nake miki, haka nake miki so nake ki shiru gogo, amma kin ki shiru. ina takardar nan da aka kawo mu? Eh. wani guri aka kai ni can wajen wani shine bin lazimi ya ce ka in buɗe wannan takardar sai na idar da wannan lazimi kuma ka in yi magana kar a min magana amma gogo haka nake ki haka nake miki sai da kika yi magana Zuhura ina gudun kar ki shiga cikin wani hali wannan abin da kika dora kar ki je ki zauto gogo dan Allah ki shiga ciki kinji dan Allah ki shiga ni ki banni dan Allah bari in ƙara mana to yanzu shi yana ina ya fita ni ban tun ɗazu ya fita ai tun ɗazu ya fita ko gaje ta kwanta kin ji yawa kyauta ke ya haka wace take ba sallama ba komai wai aka ma kika zo kika wuce kawai kika da kika buge mutane taka me ke da miki ne to kai kuma waye da kake daka mutane tsawa ban gane waye ne ba ni ne Aliyu Abdulsalam Ayan manager saboda haka ina da dole sai na yadda da mutum sannan zai shigo cikin gurin nan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 fi sabilillah na da ka samu kona saboda ina son tsira da mutunci na zo na lafiya yau yau dinnan wanda muka san zami ba ko kawai mutum ne ne wanda za ta zo ta karɓi ragamar kamfanin nan yar mai wannan kamfanin a kurin matana an ce ba mutunci gare ta ba tunda ba mu ta ba haka kurin ki zo ki ja matsala ta zo ta gani da ke da sassafe a ɗauka matan Amala nake mara kyau kinga malama ta.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 ana ganka haka wai me ke faruwa ne a har tambaya ta ma kake ka duba ka ga yadda ka banni mujigu mujigu wujiga wujiga da ni fi sabillahi ina dan uwanka kai bi baka sharshar da kai kaga magana ta gaskiya laifin ka ne ba yanda ban yi da kai ba ka rungumi sana'ar mu ta gado kaga da Allah kar ka gaya mun ba su kari. kai kana so ka ce da ni kai noman kake yi kwarai kuwa domin a wannan zamanin babu abin da ifi dacewa da ɗan Najeriya sama da harkar noma domin noman yanzu ba irin na baya bane ya canja salo. Shakka babu kamfanin MJD Global Concept Limited ya tanadar wa manoma injinan aikin gona tun daga noma har zubawa a buhu. Muna da injinan haro manya da kanana daidai aljihu ba sai kun duka ba kuma akwai injin yin shuka tarakta manya da ƙanana injinan saka taki da na ban ruwa muna da tresha don cire muku shinkafa alkama gero gyada masara da dawa kai abin dai sai kun zo kamfanin MJD Global Concept Limited bugu da ƙari kamfanin na bayar da horo ga manoma domin samun sabbin dabarun noma noma na zamani a sauƙaƙe. Muna da rassa a Kano, Katsina, Kaduna, Jigawa, Sokoto, Zamfara, Kebbi, Abuja, Arewaci da Kudancin Najeriya. Za ku iya tuntuɓar mu a lamba 199 Hakimi Street a jihar Jigawa, ko a lamba 42 Zaria Road Na'ibawa Kwatas daura da gidan Fet a jihar Kano, ko a lamba 4 Waterboard Road Dutsen ma a jihar Katsina, ko kai tsaye ku tuntuɓi lambobin wayar mu takwas 0806 uku ɗaya biyar ɗaya biyu shida daya ɗaya mjd global concept